safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 22 ga watan januwari shekara ta 2001 wannan shine kasar na 31 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira 2011 wallafar babban malami professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba mun yi karatu dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da halwa da yake tafiya kogon hira menene ma'anar wannan halwa in ya je me yake yi a wani lokaci ya rinka yin wannan halwa sannan waɗanne darussa ne mu musulmi a yanzu za mu ɗiba dangane da wannan halwa sai malam ya ce darussan da za mu ɗiba daga ciki mu gane cewa dama dai zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu ne wanda ana tsammanin zai zo din wannan tsammanin ya faru ne ta hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce littattafan da da ake karanta na annabawan da irin su taura da injila ana jin waɗannan karatuttuka kuma a bakin masana na waɗannan littattafai cewa wani annabi zai zo shi annabin ga siffar shi shi zamanin da zai zo ga siffar shi sannan ga siffar garurukan da zai zo ga kuma irin halaye da ɗabi'un shi wannan annabi kun ji hanya ta farko kenan hanya ta biyu malaman duba da 'yan tsubbu da masu bugun ƙasa su ma sun rinka ba da labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to menene yasa wannan hanyar ta zama daga cikin hanyoyin samun labarai ba ana magana cewa fannu yanzu a musulunci ne mun amintu da waɗannan hanyoyi ba sai dai ana baka labarin cewa mutanen da ke zaune a jahiliya waɗannan na daga cikin hanyoyinsu na samun bayanai ko kun fahimta hanyar 'yan tsibbu da 'yan duba da makamantan haka to sai malam ya ce ba daga cikin fa'idojin da muke ɗauka a wannan darasi ma'arifatul ahdasin lati tajri wa muqaranatiha bima tahaddathat anhu nusus sanin al'amura da suke faruwa da kuma waɗanda suke gudana da kuma ane ana gwada su da abubuwan da nasoshi suke faɗi au bima yustaraqu min as-sam'i ko kuma da maganganun da aljanu suke zuwa suna jewa a sama ma'ana kun fahimta jama'a wannan darasi na karantar da mu muhimmancin ka rinka sanin abubuwan da ke faruwa a zamanin ka sannan waɗannan abubuwa ka rinka kana gwada su da irin yadda nassoshi suke bayyanawa ومن الجمع بين هذا النص أو بما جاء من استراك السمع sannan kuma har wa yau yana da fa'ida ka rinka gane muhimmancin haɗa irin waɗannan nassoshin ko kuma da irin waɗannan maganganu da ake jiwa daga sama ma'a shawahidul waƙe tare da abubuwan da ake ganin suna faruwa tazharul alama to wannan yakan bayyanar da alama allati tadullu ala qurb bi isati nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan na bayyana alamar ainihin wato da ke nuna kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wato abinda wannan magana take nufi kenan malamai da ke wancan zamani da masana yayin da suke hada waɗannan al'amura da suka rinka faruwa na yanayin lokuta da juyin juya hali da ya rinka faruwa game da harkokin addinai da wasu irin al'amura da suka rinka abkuwa a ƙasashen laraba da makamantansu sai suka rinka haɗa su tare da abubuwan da suke sane da sunanan soshi da kuma maganganun da jahilai ke zuwa wurin bokaye suna jiwa da 'yan tsibbu waɗannan al'amuran da suka haɗa sai suka mai da su alama da ke bayyana kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi warada kuma cewa duk waɗannan nasoshi da suka zo a wisturuka min sam'in ko kuma maganganun da aka jiyo su zaharar La'ilu hufi ardul waƙe abubuwan da suke nuna sai suka afku kamar yadda ainihin wato aka fahimci abu kun fahimta jama'a ma'ana waɗannan nassoshin na attaura da injila da aka rinka karantawa da sauran bayanan da aka rinka jewa wurin 'yan tsibbu da kuma aka rinka hada da abubuwan da suka rinka faruwa a wannan lokacin da aka hada su sai aka tsammaci zuwan annabi ko kun fahimta sai kuma annabin ya zo kamar kana zaune sai ka ji iska ta taso sai ka ji guguwa sai ka ji tsawa ta buga to me ake tawakku'i me ake sa rai ya zo kenan ruwan sama kuma sai aka ga ya zo amma a lokacin da aka ji iska da guguwa da tsawa sai aka ce za a yi ruwan sama me yasa aka yanke hukuncin za a yi saboda alamomi da suka saba faruwa in za a yi ruwan sama an ji sun faru to sai kuma suka faru to mutane sun riga sun saba kafin wani annabi ya zo a nan yake da wannan zamani ko annabin da ya gabata yana ba da labarin alamomi sannan su kuma masana sukan dubi wasu sauye-sauye waɗanda waɗannan sauye-sauyen sukan shimfiɗar da yanayi da ke nuna cewa akwai annabi na nan zuwa ko fahimta jama'a to malam sai ya ce wa ya yaquduna ila al-fa'idati thaniya wa Salisa? thalitha to tunda har mun fahimci wannan a matsayin shimfiɗa ko to wannan zai kai mu zuwa ga fa'ida ta biyu da ta uku to ita fa'ida ta biyu da ta uku fa'ida ce wadda mu yanzu da muka zo bayan waɗannan abubuwa da suka faru waɗannan darussa ne za mu haɗa su da mu kuma abubuwan da suke faruwa a zamun nan mu don ka gane muhimmancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama alherin zai tafi har zuwa duniya ta tashi shine duk wata gaba ta rayuwar shi idan ka karanta ta kana zarce ta sai ka ga cewa za ka iya juyo ta daidai da zamanin ka kai kuma ka ci moriyarta sallallahu alaihi wa alihi wasallam saniyan na biyu ahammiyatu mutaba'atil ahadath wannan darasi na nuna muhimmancin bibiyar abubuwan da ke faruwa allati tajri waɗanda suke ainihin gudana wa rabtiha habin nususi da kuma rinƙa ana haɗa su da nasoshi ko kun fahimta yanzu menene yake faruwa a duniyarka a yau a garin ku mai ke faruwa a ku mai ke faruwa cikin gidanka mai ke faruwa so da dama nakan yi inkarin wasu waɗanda ba sa auna abubuwan da suka faru ga nau'in irinsu da suka gabata don su sanya za su gyara matsalolin da suka saba faruwa a wannan fagen ko kuma su yi ƙoƙarin gyara matsaloli ko kuma su yi kokarin rage matsalolin ko da ba su gyara ba misali jama'a ku ɗauki fage namu na da'awa mafi yawancin malamai a ƙasar hausa kamar yadda ɗan fodiyo ya faɗa a cikin littafin nurul albab kun ga magana ta daɗe kenan ya ce na daga cikin bid'ar malaman ƙasar hausa rashin ba da muhimmanci game da karantar da matansu da 'ya'yansu da bayinsu don lokacin akwai bayi ko kun fahimta to wannan me ya haifar ya haifar da galibin gidan malamai yana mutuwa jahilci da barna na tasowa ta ainihin rugusa wannan ainihin gidan to yanzu waɗannan abubuwan sun faru a baya ko ba su faru ba sun faru yanzu suna faruwa ko ba sa faruwa to yanzu abin da waɗannan abubuwan ke nuna maka in kana da hankali kai almajiri ko ɗalibi ko ustazu to sai ka natsu sai ka tsaya sai kai karatun ta natsu game da menene ya kai haka ya faru kuma waɗanne hanyoyi za a bi a hana faruwar haka ko kuma a rage su na ɗaya <clears throat> daga ciki shine bahaushe ya ce kowace ƙwarya akwai abokin birninta mafi yawancin malamai a ƙasar hausa tun a wancan zamanin har ka taho a yanzu rushewa ta farko da take samun gidajensu shine ba sa aure tare da lura da mukafa'a abin nan da kufu da malamai na fiƙin su kawo menene ake nufin da kafa'a abin da ake nufi da kafa'a shi ne. ɗan boko ya auri yar boko sai su haifi 'ya'ya waɗanda suke da tunani da ɗabi'u irin nasu ɗan arabiya ya auri 'yar arabiya sai 'ya'yan su tashi da tunani irin nasu to ustazu ya auri wadda take ita ma ustaziya ce to galibin abin da yake faruwa ɗan boko sukan zama well guided ɗan arabiya sukan zama well guided amma ustazai sukan zama misguided abin da yake faruwa galibin ustazai sukan tashi da wani irin zafin kai da rashin auna abubuwa duk inda aka je ga ta karatun alkur'ani ya ga wata yarinya ita ce ta ci sai ce kawai zai aure ta malamai na hadisi kafin su kira ka fiƙa sai sun dubi siffofi guda biyu siffar farko ita ce ne siffar bab bab abab abin da ake nufi shine karfin hadda nagarta hadda kiyaye abin da ka karanto shi hairan da za ka ba da shi ya zama yana nan keke da keke gaba ɗayan shi shi ake kira bab in har aka same ka kana haddace abu amma ranar bayar da shi yana gargada ba za su siffanta ka da wannan kalmar kai tsaye ba sai an ƙara da wata da za ta ɓarnata ta ko kuma sai an rusa ta gaba daya siffa ta farko kenan siffa ta biyu malamai suna duban hali wannan hali shi suke nufi da ainihin al'adala al'adala to wannan al'adala din nan abin da ake nufi shine musulmi mai cikakken mutunci shine kawai ake nufi da hausa musulmi mai cikakken mutunci duk wanda za a ce musulmi ne a ce to yana da mutunci gwargwado dai da magana ko to ba sa kiran shi adili to yanzu kenan malaman hadisi ba za su karɓi hadisi a wurinka ba ko kana da hadda sai kana da cikakken mutunci ko to haka bai halatta ka aura ba ko da tana da karatu sai tana da cikakken tarbiyya amma ustazai sukan zama carried away da zaran an je makaranta kaza an yi gasa karatun alkur'ani ya ji ta malaman islamiyya sun ɗura mata ayoyi guda sittin na cikin suratul kahfi ta bi dare ta haddace ta haddace wasu waƙoƙi masu baiti goma sha bakwai ta haddace kaza ta haddace kaza gaba ɗaya sai ya rikice madadin ya natsu wannan natsuwa da nake cewa ko in shine duk abin da ka je ka natsu ka yi tunanin me zai je ya dawo in an yi kaza wannan da ya zama akwai karancin shi in ma ba babu shi ba to ya sa har yanzu inda akuyar gaba ta sha nan ta baya take shawowa ma'ana waɗannan matsalolin da ake ta fama da su tun tsawon shekara ɗari biyu ko fiye da haka har yau tasirin sauyi da ake nema a gani bai faru ba to shine kenan yanzu ba a hada nasoshi da abubuwan da ke gudana ba kana hada nasi da abin da ke gudana yanzu abin da annabin ka sallallahu alaihi wa sallam yake ce maka yi ana auren mace don kyau don daraja don mukami don nasaba da idu ya lissafo amma sai ya ce maka za ta dini karin jaya ga wadda take mai addini to mai addini din nan fa ta iya yiwa ba ta da karatu don haka bari ku ji jama'a aure ba shiga mota ba ne yanzu za ka shiga mota yanzu yanzu nan sai ka ce to shi kenan mu lallaba Allah ya sauke mu lafiya ai an kusa ba ma haƙuri dai za a yi aure ba a zaman haƙuri a aure irin yadda bahaushe ke cewa a yi zaman haƙuri ba zaman haƙuri ake ba zaman gamsuwa ake don haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan aha kauna da tausayi Allah bai ce haƙuri ba ma'ana yanzu idan nan wurin aka ce gidan biredi ne ni ko ba ma'aikacin biredi ba ne na shigo cikin oven me nake kenan haƙuri nake yanzu haka ne haƙuri nake don babu wani dalili da ya kama wanda zan zo in yi aiki a wurin sai a ce in yi haƙuri har a gama gasa min biredin da za a gasa a bani to zaman haƙuri kenan to ka kaddara ka yi zaman haƙuri na shekara ashirin kana jiran biredi zaman haƙuri ne wannan zaman cutarwa ne shi yasa duk matar da bata dace da kai ba to bata dace da kai din ba ba zaman haƙuri kenan ba zaman cutarwa ne ba abin da za ku haifar sai irin wannan halin da muke ciki to sai zama ba a haɗa waɗannan halayen da waɗannan nassoshin ka tashi aure galibi sai a ɗauki nassin sai a aje sai a ci gaba da abin da ke gudana waɗancan 'yan kasuwa ne waɗancan manoma ne waɗancan kama ne ma'ana mutane ne waɗanda suke adiyu yadda za su yi aure a al'adance da tunani na ne na kyau da sha'awa da wargaje bukata sai kai ma ka tashi mai addini sai kai ma ka irin maka kai sai ka samu matsala su ko dama can a cikin matsala suke don sun kauce wa tsari amma kai kana da wata muhimma sabanin tasu su in ka duba ina son ka dubi da yawa mutanen anguwarku ka duba menene suka sa gaban ba abin da ayan nan take cewa ba ya akuluna kama ta akulul an'amu ci suke su yi jima'i ci suke su haihu ci suke su yi kashi tara kuɗi suke su yi gidaje tara kuɗi suke su sai ka ce wai alhaji wani bayan duk waɗannan abubuwan da yake mai kuma me yake nufin ya achieving A'a, ai shi he has arrived at the promised land hmm. shi ai dama hakan yake so ya samu wani lokaci da zai ta ci yana sha kawai yana ta siyan gidaje yana ta siyan motocin ba wani abu haka zai ta yi har ya mutu hmm. to kai ma haka ne kai ba haka bane hmm. to yaya rayuwar ku za ta zama ɗaya saboda haka ku ji wannan na ɗaukan muku ne ga abin da yafi damun ku ya fi alaƙa da ku amma na son ku duba da kyau ku gani yanzu duk wani matashi da ya taso ya fara samun kuɗi dillalai iri-iri za su zo su kewaye shi kaga zai samu dillalan gidaje zai samu dillalan 'yan mata zai samu dillalai masu suna kawalai dillalan gidaje za a zo a fara samun shi ai alaji gwamma a sai kadara kaza ai gwamma a sai kadara kaza don haka kullum rayuwar shi za ta kare a mai a kokarin yau za a sai gida kaza za a gyara za a sa yan haya za a sai mota kaza za a sa ta akan titi a a tayin nok a can da jaba a a yan sanda sun kama sai a ce hawan jini ya fara kama alhaji sannan dillalan yan mata ka ai alhaji wata yarinya ce ka ai wannan yarinya ba wanda ta dace a garin nan sai kai na kenan sannan sai samari da ɗan daudu da magajiyoyi tsoffin karuwai kullum za su rinka zuwa su nemi shi tallan akwai wasu 'yan mata sun gama gogewa da duniya to kun ga bari gaya muku da dama idan ya tashi ba zai tunanin shekara talatin da ta wuce a anguwar da ya taso akwai wani da ya taso yana da kuɗi irin wannan rayuwar ya ta yi har ya watse ko kun fahimta to da sai ya auna waɗannan abubuwan da abubuwan da nasoshi suke gargaɗi game da me game da taka tsantsan da duniya taka tsantsan da dukiya taka tsantsan da mata taka tsantsan duka da sai rinka auna waɗannan nasoshin ko amma sai zama kurma sai zama bebe sai zama makaho me zai faru sai shi ma sai ya bi irin yadda waɗancan ɗin suka bi ko kun fahimta shekara talatin da ta wuce Da ni da makamanta na mun tashi mun ga wasu mutane waɗanda masu kuɗi ne masu dukiya ne sai abin da suka faɗa yau wasunsu sun rasu wasunsu a yau sun talauce wasu talaucin ya kai sun baggarin wasu sun nakasa wasu sun tsufa kai akwai wanda har makaranta ya gina da masallaci da ya rasa yadda zai sai ce to masallaci dai ba zai iya sayarwa ba amma zai iya sai da makaranta akwai wanda ya gina masallaci ya gina masallaci tun masallaci da fili sai dawo sai ce yanzu filin masallacin ya yi yawa zai yanke shi ya siya kuma nawa ya siyar da filin masallacin naira dubu sittin to yanzu kai da ka taso kana samun kuɗi yanzu kamata ya yi ka ɗibo irin waɗannan mutanen ka zuba su a faifai haka ne ka yi nazari amma sai zama ba a kula da wannan kawai ya taso sai da waɗancan fa sun samu matsala ne saboda ba su iya ba shi yanzu ya iya yana da digiri yana da masters ai ya goge ya shiga duniya shi haka ba za ta same shi ba madadin ya rinka yana taka tsantsan shedan mayaudari ne duniya mayaudariya ce kuma waɗannan a tsakaninsu kake rayuwa duniyar kana cikinta shedan kuma shine abokin zaman ka dare da rana mana kana rayuwa tsakanin mayaudara amma kuma ka kasa faɗaka to sannan ku dawo ku dubi 'yan siyasa yanzu daga 1978 zuwa yanzu za ka ce 2011 shekara 33 a daidai wannan lokacin akwai wasu gwamnoni very powerful masu ƙarfi gwamnonin shagari ne akwai gwamnan jihar sokoto shehu kan giwa one of the most powerful governors sannan akwai professor ambrose ali medical doctor ne consultant professor ne a medicine sannan gwamna ne na jihar bendal wannan a kudanci kenan sannan in ka tafi arewa maso gabas akwai tatari ali a jihar bauchi a jihar gongola akwai abubakar barde waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi shi dai shehu kan giwa mutuwa ya yi daga kan doki don haka shi yana cikin ƙarfin shi ya mutu da iyawa da isa da dukiya amma sai da ya zama yau iyalan shi aikin girki suke a wata makaranta da haka suke cin abinci Profesa Ambrose Ali na taɓa tafiya yau kusan shekara goma sha na dawo na biyo garinsu ma a cikin jihar edo a yanzu ana kaɗa gwangwamin taimako ne a cikin cuci biyu da lafiya ana neman mishi taimako za a je a yi mishi magani gwangwamin taimako gwanagwanai aka ɗaga gwamna ne profesa ne a cikin medicine Kaske nan fa sannan ta tari ali tafiya muka taɓa da daɗewa muka je muka saro wani daji mun shigo wani ƙauye mun bata muna tambaya a cikin jihar bauchi aka ce mu dan zauna mana muna shaƙata shi ne sai wani ya ce ainihin ne garin su ta fari ali kabarin shi ma yana bayan gidancin aka nuna mana wani gidan ne gida ne irin na ice da kara kusan karfe biyu na dare muka je muka tsaya da tocilan muka haska kabarin shi muka yi mishi addu'a muka taho gwamna abubakar barde kafin ya rasu wani na kusa da shi yake bani labari sai da ya zama mota tashi ta kan shi ta gagare shi idan ya tashi zai tafiya sai a tafi tasha sai a tare ɗin gaba sai a ajiye wani yaro ya zauna in mota ta kusa cika sai a ɗauko shi a caɓa a guje sai a zo da shi sai zauna a ɗin gaba a mota haya shine alfarmar da za a iya mushi a yanzu kai gwamna ne a yanzu kai gwamna ne haka ne ko ba haka ba haka ne sai ka tsaya sai ka karanci waɗannan to sai ka ga menene kuma nasu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li waɗannan gwamnonin dukkan su sai da suka tara kuɗin tsiya yadda yake ba za su sake talauci ba iyalansu ba za su sake talauci ba amma ka ga ni da iri na mun ga rayuwarsu kakaf ga ta Allah ya nuna mana sun yi kuɗin kuma sun yi tattalin amma kuma sun talauci. me ya kamata kenan da sai ka haɗa wannan ayar da abin da ke faruwa sai kai tattalin gobe lahira ba nan duniya ba haza duniya alfaniya mai karewa ce jama'a kun ji wannan sannan a lokacin shagari an yi wani minista mai karfi ɗan garin nan ne sai da aka zo aka ce mishi ranka kai daɗe ka fito takarar sanata yau shekara uku da ta wuce ko hudu sai ce ba zai iya ba na ɗaya ba da kuɗi na biyu wanda ke kan kujerar sanatan da yake so ya yi faɗa da shi ya kwace shi yake mai cefane a gidan shi amma a lokacin da shi yake minista na man fetur yana da ƙarfi a lokacin wannan bai wuce matsayin ɗalibi ba a lokacin amma duk tattali yawa kan shi to don ka gane duk wannan tattalin da kake wa iyalanka na duniya ne ko to aikin banza ne a nan duniyar ma zai kare kafin a je lahira kaga dai waɗannan misalai ne 1978 ne kawai zuwa 2011 shekara talatin da uku ne kawai amma ka ji Allah ya fata-fata da su ko kun fahimta jama? amma fakar ku manta har kasashen waje suna kai kuɗi a adana musu suna sayan gidaje amma in ta kwale za su je su siyar da komai su zo suna rarime suna cin abinci a gidan rediyon najeriya kaduna fa aka sa wani dattijo kan shi ya furta ya ce shi tun da yake bai taɓa sanin talauci ba amma wata ran sai gashi a wani gidan gwamnati da daddare an ji ana lalubo mishi inda dubu ɗari biyu take ne ba a samu a bashi wanda zai ci abinci a wata yanzu an manta da shi ba a labarin shi to wannan abin da ya sa mafi yawancin mu nan matasa ne mu rinka kokarin muna hada al-ahdasu bin nusus ne Allah ya ce yaya duniyar take a yanzu al'imam ibn duraidin yake cewa wannan rana da kake ganin ta kullum tana fitowa shar to yaudararka take yi ba budurwa ba ce kana ganin rana kullum da yawa sai ka gani fes ta fito ko ta faɗi dattijuwa gobe sai ka ɗauka za ta fito tsohuwa ne a'a sai ganta ta sake fitowa kai ne ranakun ka ke tafiya ita ba ta tsufa tsufanta zuwa magariba ne gari na wayewa ta sake zama budurwa to in kawai da yadda take zama sabuwa haka kai ma to kawai da kai tsufa kake yi so da haka jama'a kowa ya yi rinka hada al'ahadas da annusus abinda wannan fa'ida take ce mana ke? mutanen da suka rinka haɗa al'ahadasu wa nusus da annabi yazo zaka ji ba su gigice ba me suka yi imani suka yi hatta waɗanda daga baya imaninsu bai bayyana ba jikinsu ya yi la'asar irin su kisra don sun yi yunkurin imani sai sai gaba su da goyon bayan mabiyansu amma sai jikinsu ya sanyi wannan mutumin da ya zo mun karanta zai zo kuma mun ga alamomi sun tabbata da haka sarki kisra fa dama ya iya tsubbu kuma banda karatun attaura da injila ya iya tsubbu sai da ya buga ƙasa ƙasa ta tabbatar mishi da cewa abin da ya sani na ilimin attaura ya zo duk da haka sai ya sake rubuta takarda zuwa ga wani sarki mai ilimi na cibbi irin nashi ya ce ka yi mana bugun ƙasa ka gan ne ka gani shi ma ya ce abin nan da muke zato a littafin nan shi ne bayyana sai ya ce to ka ga magana ta da taka bincike na da naka yayi ɗaya da yi zai musulunta sai ya ce bari ya jaraba su da ya jaraba sai ce duk a rufe kofofi gaba daya a bar mai windo kwaya daya ya leko ya ce me kuke gani kuna son mulkin ku yadda wani suka ce e kuna son Allah ya tabbatar muku da duniya da lahira suka ce e ya ce to mu haɗu mu bi wannan annabi da ya bayyana sai suka sheko a guje suna neman inda kofa take ba zo su kashe shi suka rasa idda kofa take sai suka koma sai ce ku koma na yi muku haka ne dama don in jarabta imaninku da ƙarfinku kan addininku ashe da gaske kuke addini sai suka mai shi kenan to duk lokacin da ya zama kai baka haɗa nasoshi da ahadas, to kana da wahala idan ahadas nan munana ne ba su shafe ka ba kuma idan na alheri ne yana da wahala ka samu alherin don haka ku kuna sanin menene tarihi sannan me ake ciki a yanzu sannan menene Allah ya faɗi amma kar ka shagaltu da neman labarai na yi bayanai tsantsa akan karatuttuka da suka gabata akan wannan kabiya na kifra eh, hirakal hirakal ne heraklus shi ne sannan saniyan na biyu ko mun karanta wannan yake cewa wal istifada min zalika da kuma fa'idantuwa da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa fi tawaqqu'i ba'd umuril mustaqbal domin iya gano abubuwan da za su faru a gaba abin da kaga yana faruwa a yanzu yanzu ku duba yanzu mun taru muna yin irin waɗannan karatuttukan da irin waɗannan maganganun da irin waɗannan littattafan da irin waɗannan ilmomin sannan ga waɗanne irin mutane matasa ne 'yan shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas talatin da makamantan haka to yanzu duk mai hankali in ya zo ya tsaya ya yadda ake karatun nan sai tunanin yaya al'amura suka faru a baya lokacin da wani yanayi ya taɓa faruwa makamancin haka to sai tawakko in to nan gaba akwai wani abu da zai biyo baya amma wawa sai kalli yanayin kawai sai dariya zai yi jama'a ta dubi littattafai irin waɗannan kibba kibba eh a tara su a tara matasa ba tsofaffi ba da tsofaffi ne za ka nan duk cike da kutu na zubar da majina mana duk sun kusan mutuwa kuma abin da ake karanta musu ba daidai yake shigar su ba don haka ba wani tasiri da zai biyo baya amma a tara matasa masu lafiya ana masa karatu irin wannan an tara littattafai irin wannan kuma nan da shekara ashirin ka ce wai ana nan a yadda ake a baka da hankali baka auna abubuwa wallahi jama'a inyamuri murni a muciya ashe da jimawa yana nazartar ina wucewa da littafi ina kaza ina kaza wannan sai ya ji musulmi ne hausawa sun zauna suna zagin albaniya ce kaza ba ce kaza sai ce ba zai ce ba ya ce kun san shekara na ina zaune a kofar gida na yana zuwa yana wucewa da littafi ya ce ku in ba dan ba ku da hankali ba kullum mutum yana rike da littafi da safe da yamma yana tafiya yana dawowa kuma ku ce haka zai zauna ya bar ku yadda kuke karya kuke yi ya ce ni a ƙasan yamurai kiran shi za a ce kai ne kake nufi ina ka dosa me kake so ka kawo nan gaba yace dole za a yi monitoring abin yace amma ku kun bar mutum yana tai yana tai yana tai? in sharri ne a haka sai ya karfin da sai ya ci ku in alheri ne sai ya kai yadda yake ba ku za ku amfana ba yace mun a ƙasar inyamurai ne mutaba'a ake yi da an ga matashi ya taso yana abu yana abu ana da elder council sai su kira shi manya sai a ce to kai in eh, mun ga fa kullum sai mu ga ka wuce ka je kana ta haƙa rami anan kana bar ruwa kana bar ruwa me kake nufi ne me kake so ka yi menene ka ba in suka hasashi akwai sharri a abin sai su hana yace amma ku za ku bar mutum ya tayin abu yace kuma sai daga baya sai ku zo kuna mamaki wai me yasa kaza ya faru me yasa ba zai faru ba in ya ne jama'a ko kun fahimta wai ai su abin da suke tunani yanzu kai taucewa da littafi ka shekara talatin kana yawo da littafi kuma daga ƙarshe ka zo ka ajiye littafin nan kawai shi kenan sai kuma a koma a dawo a ci gaba da hira idda suke yi ana jin bbc kun fahimta jama ya kamata ku rinka tunani ka karanta littafin kano ta babu dabace gari na mala abubakar dogaci me yake cewa yake sarkin kano abdullahi sarkin kanawa na farko na fulani lokacin da aka yi wa sarkin hausawa duba wanda shi ne na ƙarshen hausawa a ƙasar kano aka ce mishi to da ya ce ku duba min waye zai gaje ni sai aka ce to ranka ya daɗe eh, ka fito ta ƙofar yamma wanda ka gani ya fara wucewa to shi zai gaje ka yana fitowa da sassafe sai ga abdullahi da risala zai je ɗauko karatu sai kira shi ya ce in ka sake wucewa ta hanyar nan ka ga yadda zan yi maka mana yanzu shi ba haushe ba fulatani ne zai zo hau kujerar shi kenan shi kenan sai abdullahi sai canza hanya yana wucewa yana wucewa ran nan kuma sai aka sake mai duba ka ce to in har ka fito wanda duka ka ga ya wuce na farko da safen nan shi zai gaje ka kuma sai fito sai aje kujerar shi ta waccan hanya sai ga wannan yaro ya zo wucewa ya kira shi ya kwaɗe shi kuma abin da aka faɗan hakan ya faru abdullahi shi ya gari ya zo har wannan kujera a lokacin abin da nake so in gaya mana jama'a wannan rashin duban ahadaf din nan ni na san ne haɗarin rashin yin shi ne saboda cikin hausawa da na tashi hausawa suna daga cikin mutanen da ba abin da ya shafe su da lura da me yake faruwa a yanzu to menene zai biyo baya za a ba abu ya ta faruwa a lokacin da 1970s ake kallon fim ɗin india mazi india jugunu kung duk ana kallon waɗannan hausawa 'ya'yansu sun gulmiya suna kallon wannan fim ɗin sai da su ɗauki matsalar da sauƙi ba ai sai da su ɗauki matsalar da tsanani ba ba ana ganin fim ne yara suke kallo kawai a lokacin ana samun yara suna waka kan tire kan tire sai ka ji iyayensu na ta dariya waɗannan 'ya'yan su ne suka tashi a yanzu suka kafa ƙungiyoyi na fim suna ɗibo jikokinku kyawawan samari da 'yan mata suna juya su suna zama musu irin waɗannan indiyoyi amma da harshen hausa sau da haka sai aka waye gari kafin a faɗaka don girman allah za ka iya tuna lokacin da aka yi taro aka ce za a juye za a rinka yin fim na hausa zai rinka kwaikwayon al'adun indiyoyi kawai sai dai kawai da ka kalli fim ɗin hausa baka san lokacin da kana cikin kallo sai da sun juye suna rawa amma ka kalli na yaraba ka kalli na inyamurai suna nan sun tsaya a kan al'adunsu sun ƙi canza amma su kansu indiya da ba sa kallon fim ɗin america da suka bar 'ya'yansu na kallon fim ɗin america yanzu fim ɗin indiya shi kuma ya fi kama da fim ɗin america ba fim ɗin indiya ba su bayyana tsiraicin jikinsu ƙarara ba sa yadda a yi kis ba a yadda a yi kaza ba a yadda a yi kaza yanzu duniya ake saboda ta tuwa da wannan don abin da kai kake kyama in ka bar 'ya'yanka suna yi kana ganin yara ne to ai su za su girma da wannan ne as part of their culture and tradition akan cewa al'adar su ce ta gargajiya da sau gada ba yadda za ka iya kankare ta daga baya saboda haka jama'a duk da mun tashi a cikin al'ummar da suke da sakaci game da kula da ahadaf ko kuma mu yanzu musulunci muke karantawa yana kiran mu zuwa gaba da muhimmanci game da lura da kula da abubuwan da suke faruwa da kuma sa ido da kuma shirya musu da ɗaukar musu mataki da gwargwadon yadda ya dace ga shi malam yake cewa sallazina kana ladaihim ilmun don haka waɗanda suke da ilimi wa mutaba'atun min ahdath kuma suke bibiyar abubuwan da ke faruwa kanu yudrikuna qurbal bi'sa annabawiyya su kam sun kasance sun rusko aikowar da za a yi wa annabi saboda suna da ilimi suna da bibiyar al'amura wallazina lam yahtamu bil ahdath waɗanda ku ba su ba da muhimmanci da waɗannan abubuwa da ke faruwa ba walam yutabi'uha ba kuma sa bibiyar su bana kanatul bi'satin nabawiyya lahum hadasan sai ya zama aiko da annabi ya zama musu sabon abu mufaji'an sannan abu ne wanda ya afko musu gariban kuma bako na haka sai suka ta sambatu suka ta maganganu a ja'ala al-alihata ilahan wahida haka rungumin duk allolin nan ya mai da su daya kai wannan ba mu taɓa ma sami'na bi hada suka yi ta maganganu a cikin mamaki me yasa saboda wawaye ne mahaukata ne gaba ɗaya kawai rayuwar musta'anafa ce a wurinsu abinda ake nufi da wani yana rayuwa musta'anafa shine shi daga yanzu in ya ce ƙoshi to daga yau ne ya fara tunanin yau kuma daga yanzu ya fara tunanin yau baya tunanin jiya ya ci ya ƙoshi ya cinye duk abin da yake da shi da la'asar ta yi ya ji yunwa ya rasa wanda zai ranta mai kuɗi ya yi ajiya bai tunanin haka ba don haka yau magari ya waye sai sake ɗibo kuɗin gaba ɗaya ka haɗo mai koko da ƙosai da shayi da komai ya sake yin ƙyat in la'asar ta kuma ya sake zuru zuru lima ba da annahu la jama'a kun fahimta nan ƙasa malam ya kawo wani bayani wanda yake son ya alakanta shi da wanda yake cewa min ma yushbihu hadha aidan qissatu ka'ab al-ahbar me yuwa dan abin da zamu iya cewa yayi kama da wannan matsalar da muke tattaunawa labarin wani mutum mai suna eh, ka'ab al-ahbar عندما جاء إلى عمر بن الخطاب anhu wa عنه وأخبره بقرب وفاته shahidan. yadda za a kashe umar ya zo ya gaya wa umar cewa umar za a yi maka kisa kuma za ka yi mutuwar shahada mimma ya ji dubu fi kitabillahi ai attaura taura yace ya sami irin wannan karatun ne a cikin attaura taura ibnu sa'ad shi ya ruwaito wannan a cikin tabaqat mujalladi na uku shafi na biyu. ibnu hajar ma ya bayyana wannan a mujalladi na bakwai na fatuhul bari shafi na biyar. sai yace wal mubarrid da kuma al mubarrid والتعاوزي والمرائي duk waɗannan malamai sun bayyana a cikin ainihin wato shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya sai ce fa kaifa kana ka'abu ya tawakka ulwafa yaya aka ka'ab ya iya ainihin tsammanin rasuwar umar za ta faru illa min khilali ma'arifatihi lil amrayn sai ga masaniyar shi ga waɗannan al'amura guda biyu allabaini zakartu ma waɗanda na ambace su in saha ma zakartu anhu amma fa in wannan magana ta tabbata daga ka'ab in ta tabbata maganar shi ka'ab ya yi ta ga umar ɗin, kun fahimta don akwai ɗan matsaloli ne game da isnadin musamman shi ibnu sa'ad da ya ruwaito ta da cikakken isnadi to in ta tabbata to ya aka eh, ka'ab ya iya gane za a kashe umar wasu ayoyi ne da ya karanta don asalin shi reverend father ne ya musulunta ma'ana tsohon malami ne a addinin mutanen da sa'annan kuma dattijo ne ya daɗe a duniya sannan kuma ya rinka auna yadda al'amura suka taro to sai ya haɗa al'amuransa ya gano to wannan mutumin za a kashe shi kuma kisan da ba a yi mai da sunan addini ba a yi mai kuma ya zo gaya wa umar ɗin ya tabbata ita kanta atika matar umar ai ta yi mafarki ta ce ta ga ainihin wani katon zakara yana saran mijinta umar ne fassara mafarkin sai umar ya ce za a kashe ni ne to ya aka yi katon zakara yana sararka kuma shi kenan sai ka ce za a kashe ka shi ne baka rinka hada da shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a cikin hadisai game da al'amuran mafarki dubi hanyoyin da annabi yusuf ya biya fassara mafarki sannan dubi yadda al'amura suke faruwa ma'ana waɗannan bayanan abin da suke nuna mana kun san wata ishara ita ce dole ne duk wanda zai shiga harkar ilimi sai ya zama yana da natsuwa sai sa tun da abin ke cewa ko ne ne ya faru ka natsu tukuna kar ka zama carried away da an ce maka kaza kaza ke faruwa kawai shi kenan sai ka bi a'a ka natsu ka binciki yaya abin yake yaya ya faru menene ya biyo baya in ba haka ba za ka zama kullum kana cikin tukka da warara a cikin al'amuranka shi yasa ko ga kafirai Allah ya ce innakum fi qawlin mukhtalif da sun ga kaza ba su nazari ba game da annabi sai su ce sha'irun in ga kaza sai su ce majnun mahaukaci ne zai ce a inna ma bashar kullum su nan cikin controversial statements maganganu masu karo da juna sai Allah yake duk a cikin rudani kuke maganganun ku karo suke da juna yau in sai duka ba sai suke tashin kiyaman nan gaskiya ne gobe kuma sai suke karya ne ma ba za a yi ta ba ni da zai ce in ma da gaske ne za a yi ta ni da aljanna zan tafi suka ga to haka duk mutumin da baya natsuwa a cikin abubuwan da ke gudana shi yasa ka ji kullum yan jaridu sai su gayyato wani mutum sai ka an cewa na zo kai bayani ku ne masana game da me ke zuwa ya zo me ke kaiwa da komowa current affairs yanzu misali wannan sai ga shugaban kasar libya mu'ammar al-qaddafi ya fito yana bayani dangane da al'amuran da ke faruwa a kasar tunisia sai na tashi zaune na ce yawwa ya faɗa ka kenan domin irin shegantakar da zainul abidin ibn ali ya rinka yi a kasar tunisia nafsu shai irin ta ce ɗari bisa ɗari gaddafi ya taso ya ci gaba da yi to da gumurzu ya gumurzu sai 'yan kasar sa ga to ya rage Za a zuwa yi sallama a fito da ɗanki ɗan shekara talatin da biyar yan sanda su fara dukan shi a kai shi prison a kai shi ina gobe sai a baya da gawar shi sai a jefar miki a zo gobe a kama limami kaza jibi sai a zo da gawar shi a jefar a kofar masallaci to da tsanani yau kusan shekara ashirin da wani abu to ne fa sai mutanen kasar sai sai ga to yanzu abin da ya rage fa idan fa ba fitowa suka gaba ɗaya zainul abidi ne kashe su ba ko kuma su su kore shi to babu shakka ba a karar da su da kisan mummuke shine sai suka ce a fito a kashe na kashewa a samu shuhada'u sauran kuma su rayu rayuwa mai kyau to abin da suka yi kenan to gaddafi duk abin da zainul abidi ne yake a tunisia shine gaddafi yake don haka sai gaddafi ya tsorata sai fito yana cewa yana kira zuwa ga mutanen ƙasar. tuni shi da Allah su kwantar da hankalinsu su zauna lafiya waɗannan al'amura za a haɗu da manya-manyan ƙasashensu domin a samu yanzu mai cece mafita tun da shi sarkin ƙasar ya gudu sar da suka yi haka suka yi nasara mutanen libya su ma sai suka fara tunanin yanzu ya su fi haka to kaga wanda yake lura da al'amuran ran da na fara jin labarin kawai sai na ce saura libya sai kuma ga gaddafi ya tsorata to haka ya kamata fa ka rinka nazari kana gane menene zai je menene zai dawo lokacin da ba ta kashi te ba ta kashi a ƙasar congo me ya faru mai tsaron shugaban ƙasar ne ya ɗauki bindigar da ake tsare shugaban ƙasar ya harbe shi da ita saboda zalunci da danniya da murɗiya ta yi yawa sai ya harbe shi harbe shi da yayi sai zan ya zama gwarzo ya hutar da mutane da yawa daga fitina shine shugaba kabila to me faru a daidai wannan lokacin irin wannan gumurzun yana faruwa a ƙasar Nijar shi ma na Nijar sai harbe nashi shugaban ko kuna fahimta jama'a waɗannan irin al'amura in ka ganin suna faruwa a addinance ne a siyasance ne ta hanyar tattali ne ta hanyar rayuwa ne sai ka fara tunanin to ɗaya wurin ma fa haka za ta iya faruwa to kana haɗa abin da ke faruwa yau da kullum ne da nasoshi dama nasi ne yake cewa a jimillance wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nasi duk abin da ya faru a da shine ake maimaita shi yake sake faruwa a yanzu a tsakanin mutane ma'ana babu wani sabo abin da ya faru din ne shi ne yake faruwa jama'a kuna fahimta da kyau to abin da wannan darasi yake gaya mana na uku shine lallai ne akwai matukar muhimmanci ka rinka ɗibo nassoshi kana haɗa su da mai ke zuwa ya dawo to sai ka rinka samun ansa salisan na uku manal masuhu haliyan malam ya ce abin da muke ji yake faruwa a halin yanzu a nan abin da yake nufi da mulamasa feelings irin abubuwan da muke ji a jikinmu suke faruwa da ma abubuwan da muke gani min ziyadati iqbalin nasi ala tamassuki biddi na karuwa da mutane ke yi wajen riko da addini wal hirs alaihi da kuma kwadawin addini wa tamassuk bihi da kuma runguma addini lam yakun mufaji'an ba fa abu ne wanda ya afko haka ba a lokacin da su abubakar gudu suke karantarwa shekara 60-40 da ta gabata a ƙasar nan dariya ake musu malaman a zuwa suke suna zagin su ana musu gwalo to wai gani ake wai wannan abin da su suke yi a banza zai tafi a'a masana turawa bari ka ji tun a lokacin da suka yi nazari suka ga ɗaya akwai can can akwai ɗaya can akwai ɗaya sai suka ce to akwai abin da zai faru nan gaba a duniya aka ce musu menene sai suka ce nan gaba za a samu wasu nau'in mutane masu riko da addini katakam maka ce mai kuwa gani sai su ce to kun ga wancan dogo na yana karantar da mutane ga irin shi can wuri ka ba ga irin shi can ga irin shi can ta ce ab ah, ai ba a sauraron su sai ce a'a ba a sauraron su amma suna tasiri ba a sauraron su amma suna tasiri yanzu dan girman Allah ka cewa karatun Bukhari da Abubakar Gumi yake ranar Asabar da Lahadi wannan da la'asar wannan minti ashirin ne fa a sake minti 25 kasan cewa kasancewa wannan karatun yahudawa sai da suka aje mishi masana na musamman suna saurari. daga duniya suna ba da analysis a kai bayan da mala abubakar gune rasu sai ga su wajen shafuffuka guda nawa sun fitar da rahoto akan wannan karatun suka ce tun da suka san ana wannan karatun suka san akwai abin da zai biyo baya a kasar suka ce kafin a lura kuwa sai ga duk wannan karatu ya nasu ko ina sai aka wayi gari gaba ɗayan wannan mutum maƙiyan shi da masoyan shi in ya zauna wannan karatun saurare suke maƙiyan shi ba su san san da suke juyowa suke zama masoyan shi ba kafin wani lokaci sai suka ce sai zama duk kasar gaba daya irin ra'ayoyin shi kawai ake bi gudu jabi ba ra'ayin riba ba ne ra'ayin gumi ne ba ra'ayi ne na iyayenmu da ke al'ada ba jalla suke yafawa su to yanzu wace ce ba ta son hijabi Gudu karatun mata da ake tara mata ane musu karatu a islamiyya namiji ke karantar da su wannan ba ra'ayin iyayenmu bane yan al'ada ba ra'ayin ɗariƙa bane ra'ayin gumi ne ya aka har wanda ba su yarda da gumi ba har yau amma sun dawo suna wannan karatun ko kun fahimta to su yahuda suna ba wannan kabiyar muhimmanci yanzu zaka ji malamin ya kwaso mana wani documentation da wani bature yayi tun 1919 1919 tun lokacin wani bature ya rubuta wani bahasi wani bincike fiye da shekara ɗari da ta gabata ya hasashi abin da zai faru a yanzu kuma ce wannan abin da zai faru babu shakka su ya faru don haka turawa kun ga wannan juyin juya hali da ake gani na addini da yake faruwa da wannan riko da addini da wannan yanke wando da ake da wannan yawo da qur'ani aljihu da magogi da wannan makarantun hadda tura bai zama musu sabon abu ba shine irin magana da mun faɗi a dazu zai yi ka tara matasa irin waɗannan a gama karantar da su ka bayan shekara talatin wannan ya zama shine goalkeeper wannan ya zama shine tele wannan ya zama shine coach na filin kwallo ko kuna fahimta da kyau jama'a ba zai yiwu ba turawa su suna nazarin abubuwan nan Allah ya kyauta saboda haka sai malam yake cewa wannan irin riko da addini da ake gani a yanzu yake faruwa yace to ga dukkan masu bincike ba abu ne wanda kawai ya faru bagatatan ba fa kamata haddasa yahud wan nasara wal kuhan kamar yadda yahudawa da kiristoci da yan tsibbu da bokaye suka ba da labari anil bi'sa game da cewa annabi ya kusa zuwa wajadna aidan sai muka samu har wa yau a yanzu man kataba an hadal ikbal muka samu waɗanda suka yi rubutu game da irin wannan fuskanto wa addini da baya a yanzu don haka wa lam yakun hadha rajulan bil wannan bai zama rajulan bil ba bai zama canki faɗi ba don kaje turawa sun zo sun yi rubutu su zo su ce kaza su zo su ce kaza su zo su ce kaza ku duba akwai littafin nan gashi an zo da shi makarantar nan ana karantarwa sunan littafin shaharin fi dimashq shaharin fi dimashq wani malami ne yanzu kusan shekarar shi da ta gabata ya kai ziyara ƙasar dimashq sham sai ya sami nasiru al-albani ya tara matasa ƙanana yana ta karantar da su sunna ya ce da ya shiga gari sai su dariya ake ta musu ana ta zagin su ana ta maganganu shi kuma nan ya dukufa yana karantar da su laila Har. to kwanan din da ya sai ce in wannan karantarwar ta ci gaba to nan gaba za a samu wani juyin juya hali game da duniyar sunna a duniya shi ne yake godiya ga Allah a yanzu Allah ya kawo shi ya ga wannan abin da ya rubuta yanzu ba ya gani sosai ba ya iya tafiya mashuru ya je gidan shi yana riyad balarabe ne mutumin kasar riyad shi ne bugo mini waya yace bari hada mu da shi ne magana da kyar yake magana amma yake cewa ya gode wa Allah Allah ya nuna mishi abin da ya rubuta da kanshi yace yau ga waɗannan sai yana magana yana cewa yau ga waɗannan waɗanda su hashiya ne ma a makaranta albaniya sun waye gari sun zama su ne malamai don su husaini a washiya su ne manyan ɗalibai su hamdi a salafi su ne manyan ɗalibai su jamilu zainu su ne manya-manyan ɗaliban albani a lokacin da ke gaba su mashhur da su ali waɗannan irin waɗanda ba a ce ku tattaro bita ne za a yi sallah an kusa sallah ma'ana ba a ma damu ko su ji karatun an kusa tashi karatu ya ce ku je ku tattara buta za a yi sallah ana ganin ma kamar bai da muhimmanci ma su ji karatun yau ga shi su ne ɗigga ga malamai a cikin tafiya ina kake magana su jamilu zainu ina su a washiya? ina makamantan waɗannan sau da haka duk hankali yana auna irin waɗannan a hadas ɗin ya san ba za su zo su tafi haka ba amma wawa sai ya cewa kada Allah wannan din ne ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye haka sai yake cewa ba rajulun bil ghaibi bane waɗannan rubuce-rubucen da suke walakin mal mutaba'a lil ahdathi wal istintaj minha sai dai kuma bibiyar al'amura da ke faruwa da kuma fitar da sakamako daga gare su awsalahu ila hadha at-tawaqqu shi ne ya kai shi zuwa ga wannan tsammanin cewa kaza zai faru ma'ana yana son ya kawo ne wani bature da ya rubutu ko ta iya don kaga an ce bature ne ko da ya hude ne na kasar rasha na Maguje. guje eh sai ka ce a wannan shirman banza ne kawai abu na a'a ya bibi abubuwa ne sai ya fitar da sakamakon me zai faru ko kun fahimta jama'a ko yan yau da focus fa da haka suke yi shi yasa ake cewa yau rajimin bilbaibi suke ba rajimin bilbaibi bane masu bibiyar yanayi waɗanda za ku je kana zaune da daddare a ɗakin ka ana mamakon sanyi sai ka ga a talbijin kuma an nuna hoton garin ku an sa hoton rana a ce gobe za a yi zafin rana sai ka ce ƙaryar banza ka ji da sanyi zai kashe mutum a dafa yau gobe za a yi zafin rana gari na rayawa sai ka ji gari ya ɓarke da zafin rana ka ce kama shi duk mutanen nan fa ashe to amma dai ai babu ne a'a ilimi ne hanyoyi ne scientific method ne hanyoyi ne na bincike Ke sa su a science akwai tools akwai vehicles akwai equipments akwai hanyoyi da ake bi na kimiyya da fasaha ba ma kafin na'urori na ilimi jikinka kai ɗan adam babu wani abu wanda wata na'ura a yau take iya sarrafa wanda Allah bai baka wani abu makamancin haka ba duk wani abu da ka gani na na'ura bature ya kwaikwaya daga jikin ɗan'adam adam ne yake ainihin mai da shi daidai da yadda zai ƙara sauri ko ya ƙara kaza ko ya ƙara kaza don haka sai ga abin ya gaggawan mutuwa kuma fiye da dan adam din yanzu da mota da mutum wanne yake dadewa da mota da mutum dan adam ne yake dadewa teknolojin Allah ne aka ɗauka yanzu wajen kafureta da sauransu da kaga an yi kafureta yana kaza yana kaza yana kaza al'amuran hanci ɗin nan duk su ne ta wajen kafureta ka samu kafureta ka ɗaure shi da leda bam zai aiki to ɗaura hancinka da leda ta gani za ka kai labari to duk al'amuran to amma sai bature ya ƙara wannan nashi gudu to wannan gudun kuma shi yasa sai ya ƙare da wuri ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan mutumi da ya wannan rubutu bature ne yake nuna cewa duniya nan gaba fa za a samu wani juyin juya hali amma wannan hali daga matasa musulmi ne za su taso da riko da addini da kaza da kaza da kaza to shine malam ya fara maka sharar fage fa tun ya gaya maka magana ba duba bane <clears throat> shi ba tsubbu bane a'a ya bibiyi al'amura da suka faru a baya ne sannan yazo yana hada su da yadda kuma al'amura za su faru a yanzu ko kuma a gaba ya kulu ahadul kuttab ɗaya daga cikin marubuta raita ne kawai filosofa ne kawai ba malami ba ne na addini ba ma musulmi ba ne yake rubama ta kunu sahawatul islamiyya mufaja'a lil alamin arabi yace mai wura wayewar kai da gwagwarmaya ta addinin musulunci ta zama a ce wadda za ta zo a sassadin ta zo haka a firgice ta faɗo wa ainihin ƙasashen larabawa allazi ta'udu Allah ya kara wadda waɗannan al'amuran za su wayi gari su zama ba a karanta su wato ba a karanta su a za su faru a haka ba sai sun faru ɗin kuma sai a ga ah, wannan abu ne wato ba a yi calculation ba kun gane jama'a abin da ake nufi da calculation a nan shine lissafi ba ku jin ko ta ne waɗanta faɗa da hausa kai ne yasa kake abu baka lissafi ne ma'anar lissafi ɗin nan shine lokacin da za ka yi kaza ka tsaya ka auna ka duba menene zai faru a yanzu kuma me zai biyo bayan shi zama kun fahimci wannan da kyau to al'amuran sai su zama a lokacin da za su faru sai zama ba a karanta su a haka ba ba a yi nazarin su ba walakin bin nisba lil alamil gharbi wannan marubuci ya ce amma fa dangane da yammacin duniya la su abin ba zai zo musu cikin mamaki ba to ina so ku nutsu da kyau ku fara gani bature shi in an samu gwagwarmaya ta canjin duniya na musulunci ya ce ba zai mamaki ba don don yana bincike akan abu amma su larabawan da abin zai faru cikin su fa zai suna mamaki jama'a kuna fahimta da kyau lam takun faji'a ce ba zai zama musu abu ne da ya afko musu ba لأن جميع القيادات الفكرية العالمية توقعت هذه الشهوة domin duk dukkanin waɗanda ke jagoranci na tunani na duniya wato dukkanin philosophers da ideologists dukkaninsu sun tsammaci irin wannan wayewar kai za ta samu da musulmi منذ Allah ya يقل عن ثلاثين عاما منذ ما لا يقل عن ثلاثين عاما tun abin da ba zai gaza shekara talatin na turawa sun zaci haka za ta faru sai ce bal wa hunaka man tawaqqa'aha منذ أكثر من 60 ama ce kai cikin turawa ma akwai waɗanda sun tsammaci haka za ta faru tun kafin shekara 60 tun ko da shekara 60 turawa suna tsammanin haka za ta faru jama'a kuna fahimta al'alam al'amriki ko haka ne العالم الامريكي العالم الامريكي آه، سميث سميث شيني يربو تاشي بحكا سميث اما ما منا ده مستر سميث بس كنت العالم الأمريكي ma'ana wani بأمريكي ba an american scientist kun fahimta jama'a wani masani mutumin ƙasar america mai suna smith fi jami'ati ko a montreal fi kitabin lahu a cikin wani littafi nashi asmahu wanda ya sanya wa littafin suna al-islamul yau yau musulunci a yau a yau ba yau asabar ba ma'ana musulunci a wannan zamani ko kun fahimta jama'a wasabara fil hamsiniyat wannan littafi ya fito ne a 1950s shine hamsiniyat Na aka ce hamsiniyat مثالي 1950 to negative 51 52 50 حرف 59 شنو 50 سنة خمسينيات an gane mala yake cewa wa sabara fil khamsiniya ko haka ya ja hankalin masu mulki fi biladihi a garurukan shi na amerika a ƙasar shi ta amerika ila hadhihi sahawa ya ja hankalin su cewa to kuna ta yi wa musulmi kaza fa kuna ta yi wa musulmi kaza amma fa ga abin da muke hasashen zai biyo baya ko kun fahimta jama'a sai kuma ya ce wal alim al sai kuma wani masani shi kuma na ingila british scientist sahibu shuhura dauniya wanda yake an san shi duk duniya ƙasa da ƙasa da intercontinental scientist kenan shi kuma sunan shi watts watts w-a-t t guda biyu watts sunan shi kenan shi kuma bature ne na ainihin wato ingila jama'a kun fahimci wannan gashi nan fi tahlilihi bil islam da yazo yana ainihin wato tahlili wato yana ba da analysis yana ba da bayanai dangane da musulunci fil usulul wusta azamunna na tsakiya alladhi tadammanahu kitabuhu as-sadir wanda littafin shi ya ɗauko tarihin waɗannan zamunna littafin yaushe ya fito ama arba wa sittin wa tis'a wa alif miladi 1964 shi kuma nashi littafin ya fito tawakka a hadihi a sahawa shi kuma sai da ya hasashen wannan irin gwagwarmayar za ta faru wa wasafaha kuma ya siffanta wannan gwagwarmaya bi annaha sawfa taqudu ila ideologiya rabi'a yace to wannan gwagwarmaya da za ta faru za ta ainihin kai zuwa ga philosophical ideology to sai ce rabi'a ne ke da rabi'a idan kuka dubi kun shi bature bature duk abin da yake gaba daya duniya ce ya na zahiran min alhayati duniya Don haka a jawanib na rayuwa addini a wurin bature baya cikin lissafi addini baya cikin lissafi abu na farko mulki irin na capitalism abu na biyu mulki irin na communism gurguzu can kuma jari hujja abu na uku wanne socialist su ne irin mutanen chinese da sauransu to yanzu irin waɗannan ideologiya ne waɗanda ake jan mutane zuwa gare su wannan tsarin na farko capitalist in the capitalist system wanda uban wannan fagen a wurin turawa shine adam smith ya rubuta littafin shi mai suna the wealth of the nation abinda wannan aƙidar take tabbatarwa ita ce a bar kowa ya je ya samu arzikin shi ta duk inda zai samu ya zo ya kafa harkar shi ya ɗibi mutane ya biya su abin da ya ga dama ya biya su in sun yarda shi kuma duk 'yan kan nashi ne shi ne jari hujja kenan to a wannan tsarin daga masu kuɗi sai talaka babu tsakiya ina da kuɗi sai zo duk in sai gonakinku na gado gaba ɗaya sai kuma rinka ɗiban ku kuna mini barema idan na gama in tattara duk hatsin da kuka noma mini na biya ku na sai gonakin ku eh in je in kai in taskance kuma sai abin da na ga dama in siyar muku da kyar za ku rinka siyan abin da za ku ci kullum na ga gobe kuma sai in ce na tsaye da ɗana takarar gwamna don ni ne nake da kuɗi to wannan shi ake kira capitalism shine an-nizam ar-ra'samali eh, jari hujja kuɗi na su dalilin da zai sa kawai in fi ku in mallake ku in yi muku kama kariya in yadda na so ko kun fahimta kun ga ƙarƙashin wannan tsari shi ya haifa abin da ake kira demokradiyya na kar ku taba tunanin demokuraɗiyya za ta yi adalci duk kuskuren farko ma da kai tukunar tunanin akwai adalci a cikin demokuraɗiyya a zo a yi zaɓe wai kana ɓata bakin kana cewa wai an yi zalunci ka ɓata bakin ka dama zalunci ne saboda ina son ku gane menene capitalism ɗin tukuna kun ji ba ku samari tsakani da Allah mutumin da ya zo ya muku irin haka jama kun fahimci nazariyar gonakin ku ne na gado sai zo duk sai sai su ya bar su a gonaki amma kuwa ke ɗiba manoma ku yi noma sai ɗan kawo wasu abubuwa a baku wanda yake ce fa nan ran nan za ku je ku gobe inda ku zo da gobe da yunwa za ku ne da haka ya gama firgita ku ta. shi kuma da shi da zuwa shi suna nan suna jin daɗi ranar da aka tayar da wani tsari sai sa 'ya'yan shi sai zama shine babban attajiri shi ke juya kuɗin ƙasar 'ya'yan shi ke juya mulkin ƙasar sai a waye gari ba wani mai motsi daga shi sai nashi to wannan mutumin me muku irin wannan gurguzu din shi ne zai muku adalci a wajen mulki sai aka ce dan shi ya fito takara sai aka ce cikin ƴaƴan manoman can wani ma ya fito takara zai bari ya kai labari to shi kenan yanzu aka zo zaɓe ni gaba dan shi ya samu mulki a yanzu ko to zaɓe ni gaba ma ba wani ɗan talaka da zai sake fitowa takarar saboda me ba zai yadda makarantun da gwamnati ke rike da su su ci gaba da kyankyashe waɗanda ma za su iya tashi su yi mukayama da 'ya'yan shi ba da haka idan talaka za su tashi su yi wa kansu kiyamun nauni from nowhere su tashi su yi amma wallahi ƙarya ne a kafa gwamnati ta demokuraɗiyya ku ce za ta 'yan ku wannan tsarin da kuma da sun yi sun gina mana makarantu an ci abincinsu kyauta sun ba da sutura saboda asali su sardauna masu faɗa da wannan abu ne don haka da suka gama karewa ka sai zama ɗaliban graduate ɗin capitalism ne suka zo da ƙasar a hannu kuma saboda duk wanda yake tunanin wai edu za ta koma yadda take a da za ta koma yadda take a da bari ya za ta koma yadda take a da ƙarya ne ba ta koma ba kun ji kenan sai communism shi ko communism ma dama shiyu'iyya suke kiran shi annaba ashiyu'i shi ko ma gaba ɗaya ma an takura abin da kowa zai mallaka kafin nan an ba da damar wani ya tashi ta ko ina ya je ya san yadda zai yi kun ga barku ji a ƙarƙashin wannan tsarin ko eh idan shi sarkin ko babban mai kuɗin ya ji ka taso za ka yi kuɗi ko sai ya hada ka idan ka san hanyar da kai kayo kuɗi ka tawo ko kana zuwa sai ya ɗau ba ka ba zai bar ka karayu kai kadai ba don in karayu kai kadai you will become a threat to him za ka zama haɗari gare shi ba zai bar ka ba sai ya ɗauko ba baka bayan kwana biyu sai a baka wata sarauta a fada sai ka rinka zuwa shi kenan ka zama cikin nashi ba za su ku kai labari ba to kun ji wannan kenan to a wannan tsarin kuwa fa shi tun farko ma za a takura hanyar arzikin ne ba ma za a yadda kowa ya yi kuɗi ba ba za a yadda kowa ya haifi 'ya'ya da yawa ba ba za a yadda kowa mallaki motoci da yawa ba filin gidanka ma a ƙididdige komai a ƙididdige ake, don haka da zaran an ji za ka yi wani abu da ka wuce kowa shi kenan sai a ne ka ko kun fahimta gama don haka a cikin wannan ku duba a cikin capitalism wanda capitalism shi ya intajin democratic system shi ya intaji shi ya fitar da demokuraɗiyya a cikin shi akwai yiwuwar a samu wasu gidaje masu ƙarfi ko da za su tashi suna munafafa da junansu don haka ku duba yanzu a najeriya za ka ji an ce wane yana nan wane ma yana nan mu kuma yaran su wane ne mu haka za ka ji wasu manyan mutane guda biyu ko uku suna faɗa da juna to a capitalism aka iya samu wannan amma a tsari na kwaminisanci ko ba a barin kowa ya kai labari wani mutum guda ne ba zai taba yadda kowa ya san alƙiblar shi ba duk wanda ya taso don shi a barazana sai kawar da shi to wannan tsarin kuma tsari ne na abar ga kunan rayuwa ba za a ce an takura muku game da kaza ba ba za a ce an takura muku game da kaza ba an bar ku kowa ya ji ya nemi hanyar arzikin shi na san muku misali da kasar chinese amma daga can asalin inda su a zaton nan arzikin yake fitowa ko daga nan za su rinka regulating ɗin shi menene ma'anar wannan noma za ka je ka yi abin da za ka je ka yi amma sai a yi tunanin idan aka barka kana noma kana samun taki kana siyan gonakin da kake so to wannan kuma za ka iya wayar gari ka zama matsala ga al'umma ko ga gwamnati to shi kenan sai a ce an sa ka'ida duk wanda zai sai gona a ƙasan nan sai dai siya ta hanyar gwamnati don haka wanda zai siyar sai dai siyar ta hanyar gwamnati to gwamnati ce za ta rinka lura da me ke shiga me ke fita me ke kaza me ke kaza sai sa yanzu mutanen Najeriya sun tafi suna harkoki a kasashen China ni harkar da za yi ko za ka yi da ɗan ƙasan ne ta hanyar gwamnatin ƙasar amma baka san haka ba don haka in wani abu ya faru na kana kukan ya cuce ka ko sai ka sai gwamnati sai gaba abin da za a yi saboda asali ba shi ne zai cuce ka ba ita gwamnatin ce za ta cuce ka don ba za su bar ɗan ƙasa ya ƙarfi ba ba za su bar bako da ke shigowa ya kai labari ba don haka akwai mutanen mu da yawa a ƙasar china masu yi sana'a da yawa an damfare su da yawa kuma sun rasa yadda za su yi saboda ne saboda ita gwamnatin ƙasar ita take regulated dukkanin shiga da fice da za ka yi yanzu za ka iya tafiya sokoto yanzu ka je ka siyo wake ka fito mai anguwar anguwar ma bai sani ba balle gwamna balle sarkin gari amma a ƙasar china ba zai yi ba duk abin da za ka yi ta hanyar gwamnati za ka yi duk abin da shi kuma zai yi ta hanyar ainihin gwamnati zai yi to menene wannan masani yake cewa waɗannan tsare-tsaren jama'a duk sun samu matsala kuma wannan tsari gurguzu ya mutu tun 1980 s tun da tarayyar soviet ta faɗi communism ba ka jin shi sannan yanzu ne ne yake faduwa capitalism ne yake faduwa demokuraɗiyya ce take faduwa na gaya muku daga cikin faduwar da demokuraɗiyya ce makon da ya wuce Matan shugaban kasar najeriya da matan gwamnoni kakkaf sun haɗe sun kafa wata ƙungiya suna ce mata women for change matan canji dole sai an yi canji dole sai sun samu mulki da aka zo sai aka tsaye da mijinta ɗan takarar neman shugaban ƙasa da shi da wani namiji guda ɗaya da wata mace guda ɗaya sai aka ɗibo cikin waɗanda za su fitar da gwani ga jam'iyyar akwai mata waɗanda matan nan su ya kai 35% ita mata shugaban ƙasa ita ce shugaban waɗannan mata kashi 35 a cikin ita wannan jam'iyya wadda za su haɗu su zaɓi imma mijinta imma wani daban in ma wata mace wadda ita wannan macen yar wannan kungiyar tana ta shugaban kasar ce ita ma women for change ce dukkan matan da ke wurin na yan majalisu da ministoci da lauyoyi da dukkanin matan da ke wurin ka a ƙarƙashin shugabancin matan shugaban ƙasa babu mace ko kwaɗe da ta zaɓi wannan mata mai suna sarah jibril haka sara jibril ta tashi ita kadai ta zaɓi kanta kamar maiya ƙuri'a ƙwaya ɗaya ta ci rak ita ce ƙuri'arta da ta dangwala wa kanta duk matan da ke wuri da sai su kara sai su zaɓe ta tun da su women for change ana son canji a samu mace shugabar ƙasa amma har shugaban women for change duk ta bi ƙasar nan har jihar nan ta zo ta tara mata ana cewa women for change Ta mamaye ya faru ita kanta ba ta zaɓi sarah jibril ba duk matan da ke wurin ba wadda ta zaɓi sarah jibril to abin da za ka ce wannan yana daga cikin downfall na demokuraɗiyya kenan demokuraɗiyya in ta faɗi to capitalism ya faɗi domin ita demokuraɗiyya ita ce steering shi capitalism din shine inji. ka gaya min in steering ya balle da wace dabara direba zai tuka inji a kai garin da za a je saboda haka babu shakka demokuraɗiyya faɗuwa take sannan yau duk duniya ba ƙasar da ake bi bashi irin ƙasa amerika wadda ita ce uwar wannan aƙida duk duniya ba inda ake bin ba ba maci bashi da wanda bashi ya karye musu irin ƙasa amerika don haka kullum da ya waye a amerika marasa aikin yi karuwa suke zina karuwa take shaye-shaye karuwa yake suicide mutum ya sha kwaya ya rubuta karamar takarda ya rataye kanshi ya mutu saboda talauci da damuwa ya yi duk abin da zai yi ya yi zina ya yi luwaɗi ya koma yana tara yara ƙanana suna sa bakinsu suna tsotsan azzakarin shi bai ji daɗi ba ya ci duk naman da zai ci ya koma yana cin na mutum bai ji daɗi ba ya sa kowaɗanne irin sutura a duniya na al'ada bai ji daɗi ba ya koma yana yawon tsirara bai ji daɗi ba sai ce to bari ya rubuta takarda ya kashe kanshi saboda frustration da depression sakamakon wannan yau capitalism ya faɗi kawai abin da baka ce kenan yanzu abin da capitalism yake gwargwadon abin da rawar ke kyallin sawa ne tsohuwa da rigar mama shi ne the social system shi kuwa wannan dama babu inda ma zai je domin shi asali bari ku ji sirrin shi ya tashi ne don ya faɗa da Allah a matsayin shi na arrazzaq wato lokacin da sahabbai suka ce wa annabi sa'ir lana ka sanya mana farashi ai controlling prices ya zama kowa ya san omo naira kaza ne masara naira kaza ce manzo Allah ya ce a ah. Allah shike shimfiɗa arziki shike takurawa shike azartawa shike talautawa yace ba ni son je lahira Allah ya tuhunce ni da na takura wani tattalin arziki da haka a musulunci ba za a ce an sarrafa farashi a ce kar a sake doya ta wuce kaza ƙarya ne kar a sake kilo na nama ya wuce kaza babu wannan a musulunci sau da lokacin da za ka ce doya ta kar ta sake ta wuce naira ɗari biyu to ni kuma daga otukwa na gina ta a jihar benue ta tashi a naira ɗari uku ka ce kar ta wuce ɗari biyu me zai faru sai ɓoye ta sai rinka sayarwa a sace da haka sai kowa ya ɓoye tashi sai ta zo sai ta koma naira ɗari shida sakamakon ne sakamakon controlling price da kace wannan ya faru a lokacin shugaban ƙasa buhari lokacin da aka ce za a ƙayyada farashi abinda buhari ya ce kar ya wuce naira ɗari biyu sai shi ya koma naira ɗari takwas na haka kun ji to su abin da suke cewa a toshe hanyoyin arzikin daga root ɗinsu shine idan na san mai kawo maka masara garin nan wanda yake siyar maka da masara to kai ba zan hana ka siyan masara ba ko kun fahimta hmm. shi ba zan hana shi shigo da masara ba amma sai zai sai kafa boda ita masarar buhu naira dubu biyu ce sai ce ba zai shigo da ita cikin kasar ba sai ya ba da naira dubu uku sai da to ai za ta zama dubu biyar kenan kai ko ba za ka siya ba za ka sai ce ya daina kawowa mutum da ya daina kawa shi kenan kai sai ka zauna ba aiki sai a ce to gwamnati za ta ba ku bashi za ku rinka yin dukanci za ku rinka yin takalmi kuma shi takalmin ba zai wuce kaza ba kuma in kun yi za ku rinka wa wata hukuma ta gwamnati ne tana siyan takalmi shi ma takalmin ba za a bar ku ku sayar da kanku ba wannan shi ne government intervention in the system ma'ana gwamnati tana da hannu dubu a cikin tsarin sakamakon wannan sai zama ana tasarrufi game da arzikin mutane ko kun fahimta jama'a to amma ka da yake Allah ba a mishi wayo duk su gama wannan abin kasar China yau sun fi kowa yawa kuma kowa kusan yana da wata sana'a wanda yake rayuwa a ƙarƙashin ta amma fa wannan is against the will of the system to menene wannan masani ba america yake cewa wanda kar ku manta fa ina muku sharhin abubuwa guda uku ne wanda wannan masani yake cewa to wannan irin juyin juya hali da ake tsammanin ya faru to zai faru ya haifar da ideologiya rabi'a wata aƙida wani thought wani tunani wani philosophy na hudu to kun fahimci yanzu guda uku ko ma'ana yanzu guda uku ake fama da su ya ce to zai haifar da na hudu ta hakkamu fil alam al-mu'asir ya ce wanda wannan irin ideology wannan irin ra'ayi da irin wannan sauye-sauye da tunani na hudu to zai samar da wani canji a duniyar zamanin yau fil karnil hali a cikin wannan karni da muke ciki karni na ashirin kenan don a cikin karni na ashirin ya wannan magana shi ne karnin da muka gabata yanzu mun shiga karni na ashirin da ɗaya sai ya ce ala anna akhtara wasiqa bi hadhihi al-khusus ta'udu ila yace ala anna akfa akhtar wasiqa bi hadhihi al-khusus ta'udu eh, ta'udu ila alamin rusi ila ila rusi yace tare da cewa fa wannan ainihin wato documentation shine wasiqa wannan labari wanda yake na keke da keke a kan wannan kididdikar yana koma ne zuwa ga wani masani na ƙasar russia wa wannan mutum kuwa shine Tojaniski ina fata an gane kun fahimta ba shi na haka suna yake suna ne irin na maguzawansu Tojaniski ko Tojanski ina fata an gane kataba majmu'ati taɓa majmu'ata mu'allafatin fi aqabi saura a shiyu'iyya wannan masani ya rubuta tattaruwar wasu rubuce-rubuce a ƙarshen juyin juya hali da aka yi na ainihin kwaminisanci muhawilan takyimi tilka saura yana ƙoƙarin ya tabbatar da wannan juyin juya hali da aka yi wa mutasa'ilan kuma bayan da ya gama tabbatar da cewa wannan juyin hali na kwaminisanci ya faru amma sai ya sako wasu tambayoyi ya ce to na hudu kuma yana nan zai faru amma sai ya ce mata yaushe zai faru wa aina aina zai faru ta saura al'alamiya a salisa gwagwarmaya irin ta uku dinnan ta juyin hali halin duniya a ina ainihin wato za ta faru to me yasa anan ya kira ta asalisa sai malam ya ce mushiran bi hadha ila saurataini al-alamiyataini al wa shu'iyya yana nuni ne zuwa ga juyin juya hali guda biyu da ya faru a duniya na ɗaya na faransa na ɗaya kuma na gurguzu na ainihin wato kwaminisanci shi ne shi a nan yanzu kuna ji shi a nan yanzu kun ji yadda ya dubi juyin juya halin na faransa da na ainihin abin nan rasha da ya dubi waɗannan guda biyu sai ke cewa to na uku yaushe zai faru amma kun ga shi wannan kamar yadda za ka zo ka biya ya yi wannan ƙididdigar tashi ne da daɗewa wancan da ya nashi 1964 ya yi shi ya sa shi a lokacin na uku ya faru yake cewa na hudu shi kuma wannan an yi na ɗaya an yi na biyu to sai ce na uku ne ba mu san yaushe zai faru ba shi ne ya magana 1990 1919 sorry 1919 za ka ji waɗannan maganganun da ya shi kuma wancan ya yi na shi 1964 ko kun fahimta sai ce wa ila anna ma kad fashilata tare da cewa fa dukkan guda biyun sun faɗi fi nahiyatin muayyana ta wani bangaren wato ku duba yanzu jama'a kamar yadda na ce kwaminisanci ya faɗi faɗuwar kwaminisanci ya zo ne ta hanyar me ta hanyar democratic policy ta hanyar demokuraɗiyya misali jama'a yanzu makarantar nan ta duk sai mu ta karantar da mutane mu daɗe muna karantar ba mu taɓa samun matsala ba sai mu fara zuwa gidan kurkuku muna wa'azi daga haka sai wata fitina ta taso mana wadda sai ta rugurguza makarantar da da'awar gaba daya ka ga ba asalin karantarwa ba ce wani abu ne to haka nan asalin capitalism din ba shi din ba tukuni dimokuraɗiyyar da ke ƙarƙashin shi ce da ta faɗi sai ta ja mishi faɗuwa sai shi ma nan yake cewa da gwagwarmayar faransawa da gwagwarmayar kwaminisanci dukkansu guda biyu sun faɗi amma wannan faɗuwa da ta kawo musu cikas ta faru ne akan wasu abubuwa na musamman sai ce wa annal alam to kenan duniya a yau fi hajatin ila sauratin duniya tana da bukata zuwa ga wata gwagwarmaya kadima wadda za ta zo تستطيع أن تصحح min masaratin harakatin insaniya wadda wannan gwagwarmaya za ta iya gyara kai da komowa ta rayuwar mutum kai da komowa rayuwar mutum tana karewa ne a cikin niqab guda hudu ko biyar nukuta ta farko ita ce addini duk inda mutum yake yana da addini duka har ma gubawa akwai abin da ya yarda da shi wanda yake linkusawa to wannan shine addinin shi Na haka baka raba dan adam da addini baka raba dan adam da harkar tattali neman kuɗi to baka raba dan adam da harka ta siyasa shugabanci ba ka raba ɗan adam da harka ta rayuwa yaya abincin shi yaya suturar shi yaya gine-ginen shi yaya kaza to galibin waɗannan abubuwan ba a iya raba ɗan adam da su to sai kuma a lijitimahiyya yaya zamantakewa shi take yaya mu'amala shi take yaya kai da komowa shi take da wasu al'umma to waɗannan abubuwan kun fahimta jama'a su ne abubuwan da malamin ya kira su ko masanin ya kira su alharaka al'insaniya to waɗannan abubuwan guda biyar suna buƙatar gyara yanzu don girman Allah ku aje duniya ta yi faɗi scope ɗin ku ɗauke shi a Najeriya yanzu addini ana yin shi daidai a Najeriya yadda ya kamata siyasar fa tattalin fa rayuwar fa to dubi zamantakewar yanzu jiya nake kallon wani program na ji daɗin program ɗin nta port suka saka shi abin da suke magana shine an ɗauko ana magana traditional institutions ne wato sarakunan gargajiya da al'adu da mutane suka gada wanda tasiri suke da su sai aka sanya wani elder wani irin dattijo statesman irin dattawan gari